Biyo bayan kiran da hukumomin janguriyar Nijar suka wa rundunar kar ta kwana da ta hada da tsohin soja da 'yan sanda da suka yi ritaya haka ma da jandarma da gardi da tsohin kwastam da sojojin daji da ma jami'an tsaron da suka nemi su ajiye aiki bayan shekaru biyar suna tsaron ƙasa da sauransu waɗansu daga cikin tsohin askarawan sun ce shirye suke da su sake komawa fagen daga domin kare wannan ƙasar da 'yan ta'adda suka zagaye ta daga gabasci a tamkin Chadi da yammacin kasar a iyaka da Mali da Burkina Faso a arewa da Algeria da Libya yayin da 'yan bindiga daɗi ke kutsowa daga tarayyar Najeriya. Abdurrahman Idrisa kaɗa soja ɗaya ne daga cikin su. Ka san ƙasar ga tamu ta jima tana cikin rashin lahiya na tsaro. To sannan kuma e wannan kira na gwamnati shirye duk wanda ya yi soji yake. In dai an ka nemi mutane su zo kuma su ba da gudunmuwarsu. Tunda ka san in ka dibi tsarin soji shi tsari ne na ya kamata a ce ga ƙasa duk wanda ya shekara goma sha takwas yana da kyau ya kasance ya yi aikin soshi kamar in ka dibi bambanci tsakanin ƙasashenmu na afirka da ƙasashen turai yanzu in ka ɗauki turai wannan abu dole dole ne sai an yi shi sai kowa ya yi mu kanmu nan ga akwai lokacin da an yi haka nan kamar in ma'aikata sun ka kare service civic na ana ɗoka ana ɗan yi amma dai bai kai ba kamar irin yadda su turai duk wanda kan lalubo ya yi wannan aiki to shine muke kira ga mutane in dai Allah ya sa an ka kire mutane kowa zai zo ya bada tashi gudunmuwa bisa ga wannan bangare na tsaro ko gudunmuwa na bada shawara ko gudunmuwa na wasu abubuwa duk wannan a shirye mutane suke waɗansu tsohin sojan da na gamu da su a garin birnin Kwanni sun ce shirye suke su sake yin damara domin komawa fagen daga don ayi ta ta sunana mai wandara bulama hari da masu gwamnati su suka yi sake tunda duk tsohon soji tun lokacin da za ku yi bai cikin larmai suna ce muku haba ba ku ta yi ba ran da wani abu ya faru ana neman tun da fari ban san yanzu ba da mu zamanin mu da kamfani da zan da za ku yi libere ana ce muku fa ko kun tai ko mu za ku ran da wani abu tare su ne zamanin yanzu ba su neman mutane a lokacin jori da aka yi girkin dawome ne jirkin nan ai tsohin soji wanda suka yi libere wasu ma suna cikin gard wasu suna cikin police an ka kirawo su larmai suka koma sannan suka koma service din ni ko yanzu ku da an ka kira ina ya tafiya wallahi ina da zuciya da ina yin shi ko yanzu ai yanzu tsohin soji duk wanda bai tai ba sai dai rogo taimako ne duk mai ƙarfi yana tahiya wannan gudu wannan alheri ai tsoron kasan mu ne mu dama wallahi muna neman iri wannan a neme shi Allah mu dama muna so haka wannan sai ni bonus ba bon problem dama nous sommes à la disposition de de notre pays nous abun da zai indai na kasa ne dole nous sommes là pour fond la patrie ba bon problem on est prêt a. mu muna shirye ko lokaci gwamnati a kire mu on est prêt a répondre insha Allah mu abu da mu fata da Allah tabbata da alheri kuma kuma kasa yana cikin masala dole ne in kasa dole kowa ya kawo gudunmuwan shi a samu kwanciya hankali da da wadata cikin kasa abin da muke fata kenan da yaushe a shirye muke insha Allah mun nan kire mu ya mu babu wani problem mu duka muna muna nan shirye Allah ya kawo muna wannan kiran da hukumomin kasar suka iwa rundunar kar ta kwana zai kara karfafawa askarawan kasar da adadin su ya habra dubu talatin a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar